Jama'a barka mu da warhaka, barka mu da sake saduwa a cikin shirin namu na wannan makon, inda muka tattauna game da bada tazarar haifuwa. Mun yi hira ne kuma da shugaban wata kungiya mai fafutukan neman ci gaban al'umma wato DEFCOMS, Alhassan Yahaya Abdullahi, wanda kuma shine shugaban Safe Advocacy Foundation na jihar Gombe. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu ta kaya. ko za ka iya mana bayani akan ita tazarar haihuwa? To na gode wannan shi tazarar haihuwa abu ne ko kuma <clears throat> tsari ne wanda aka kawo shi domin wato al'umma su amfana da shi wani bincike ne fito nuna cewa mata da yawa suna mutuwa a dalilin wasu cututtuka da suke da alaka da wato daukan ciki wato da yayin da mace dauki ciki sai ga cewa tana samun laulayi daban-daban bayan ta aihu wasu kuma suna aihu ɗin sai ga cewa laulayi ɗin ya jawo har ko a rasa su kuma a rasa wannan ɗa da yake cikin nata ko kuma ɗa da ta haifa to sai yawan na bincike ɗin ya nuna cewa hanyoyi da za a bi domin a rage yawan mace-macen 'ya'ya mata a dalilin wato ɗaukan ciki ko kuma wani abu yake da alaka da ciki shine idan mace ta aihu sai ta bada tazara tazara din nan wala Allah misali za ta bada shi shekara biyu shekara uku ko sama da haka wannan a lokacin tazara din za ta samu dama da wato sukuni domin ta dawo ko kuma ta dawo da irin abubuwa da ta rasa na jini da ta yi zuba a dalilin haihuwa da kuma wato gabobinta da kuma wato sinadaran jikinta duka su zamana cewa sun dawo sun yi karfi sosai kuma shi wannan da ta haifa ko 'ya da ta haifa shi ma ana so ya samu sarari da dama domin ya samu ya sha nonon uwa zalla na wata shida sannan ya samu kula ko ta samu kula wanda shine zai nuna cewa wannan ɗadin zai tashi da wato kwari sannan kuma lokacin da sake samun samun ciki bayan shekara biyu ko shekara uku ko kuma sama da haka wato ɗan da za ta haifa zai zama cewa shi ma za a haife shi da kwari amma wani bincike sai ƙara cewa yawancin su sai ga cewa mace ne ta aihu mace kai ko da wata bakwai sai ga cewa ta sake samun ɗaukan ciki wato wannan ciki cikin yana zuwa kuma sai ta haife shi kuma sai kaga wancan ɗadin an cire shi wato nono bai ishe shi ba sannan wanda aka haifa din shi kansa bai samu wadataccen nono ba shi sa muke ganin cewa wato alƙaluma din su kuma cewa yana da matukar muhimmanci wato su mata din a dalilin aihuwa ko kuma bayan sun aihu din su bada tazara wannan tazara din ba zai hana ki ki ƙara aihuwa ba wannan tazara din ba zai hana ki wato ki samu wasu illoli kuna makamancin haka ba shi tazaran iyalai din kuma yana zuwa launi daban-daban akwai wanda ake kira wato na yanzu yanzu wato wanda ba zai jima ba sannan kuma akwai wanda yake ake jimawa sannan akwai allura sannan akwai kwayoyi wannan ina ganin cewa ita mata din ita ta mijinta su garzaya zuwa asibiti su ma'aikatan asibiti su za su ba su shawarwari sabila da wani irin ne dace da wannan mata din sabila kowace mata da irin yanayin jikinta da irin yanayin tsayinta da irin yanayin fadinta wannan ma'aikatan asibiti su ne suka samu kwarewa akan wannan bangare din su ne za su ba wato mata din shawara wani irin tazaran aihuwa za ta dauka domin ta taimaki kanta kuma ta taimaki al'umma baki daya so idan muka duba yadda tafiya yake tafiya ko akwai wayansu kalubale da mata ko kuma iyalai sukan fuskanta wajen ba da tazarar haifuwa musamman daga al'umma ko kuma gidajensu ko kuma daga wuraren da suke zama? a kalubale din akwai kunshi amma ba wani kalubale bane na zo a zo a ga na farko shine idan mace na so ta dauki tazarar haihuwa dole ne in tana da aure sai ta zauna da mijinta sun yi shawara bayan sun yi shawara da mijinta za su zo su asibiti ko da mijin nata ko kuma da wani wakilin mijinta wato dan uwanta kenan wanda a nan lokacin da suka zo su za a musu bayani kuma ba a lokacin za a ce musu za a musu ba bayan an musu bayani sai zamana cewa wato sun koma gida ta je ta ƙara tattauna da mijinta sannan sai ta sake dawowa sannan sai ta amince sannan sai mata sannan akwai waɗanda su kuma a lokacin da suka samu ciki lokacin da suke da ciki suke zuwa wato awo wato antenatal kenan a lokacin da ake musu koyar musu da yanayin yadda za ta lura da cikinta yanayin yadda za ta haifu bayan ta haifu yanayin yadda za ta lura da ɗaɗin ko yaɗin sannan a lokacin za a ba su muhimmancin wato a wato mahimmancin wato tazaran iyali a lokacin take da wani ciki in ta kuma ta sanarwa mijinta za a ce mata sati mai zuwa ta zo ta da wannan mijin nata asibiti idan suka zo za a yi mijin bayani bayan an masa bayani in ya amince tana aihuwa daga ranar da ta aihu a ranar za a iya saka mata wato wani sinadari da zai hana ta sake samu daukan ciki kaga cewa tana kokarin mata farfado ta shayar da yanta ɗanta ya jima hawa ta riga ta dauki tazaran sinadari na tazaran aihuwa wanda shi zai taimaka mata sosai kuma zai taimaka a wurin wannan ya ko ya da ta faɗin ya zama da cewa ta samu koshin lafiya mai mahimmanci bayan wannan shi zaren aihuwa ya eh, tabbas yana da yan kalubalensa daban-daban wasu za ga cewa ta dauki zaren aihuwa din sai ga cewa kuma tana ta yawan yoyon jini ko na kamacin haka sai ta garzaya ta koma asibiti din su ma'aikatan asibiti za su gaya mata me ya kamata ta yi ko kuma a canja mata wanda ya dace da launin jikinta ko kuma wani makamancin haka sa'annan kalubale na gaba shine wato misali a cikin jihohinmu wato za ga cewa alkaluma din da yawan mata da suke daukan tazarar aihuwa din shi da alhamdulillah a jihar Gombe za mu cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu domin kuwa idan ka duba akwai alƙaluma da suke zuwa daga wato wannan cibiya ta ndhs wanda ya nuna cewa a yanzu jihar gombe muna maki na goma sha bakwai wato mun baro maki na hudu zuwa maki na goma sha bakwai wannan ya nuna cewa mun samu ci gaba sosai a yanayin yawan mata da suke ɗaukan wato allura ko kuma shan magani na tazaran aihuwa a bayan sun aihu ko yana kamancin haka wannan nuna maka cewa wato tabbasin cewa wato al'ummomi daban-daban da ma'aikatu daban-daban suna aiki domin su ga cewa sun kwato matan samu daga mace-mace a dalilin ciwo da ke alaka da wato daukan ciki ko na makamancin haka sannan kalubale na biyu shine daga bangaren gwamnatoci duk da muna da yawan asibitoci da suke daukan ko kuma suke bada allura ko magani na tazaran aihuwa har a yanzu muna samun kalubale na rashin sake kudade daga wurin gwamnati gwamnati ya kamata a ce ta sake kudade, wanda shi zai taimaka gaya wurin siyan abubuwa da muke faɗa consumables wato abubuwa ne da ke amfani da su domin a taimaka mata ɗin wurin daukan allurai din ko kuma magani misali shine za a sayi wato akwai abin da kira da bilici abin wanke eh, sinadaran ayyuka din ko kuma safan hannu hand gloves ko kuma sirinji wanda ake amfani da shi wurin yi wa mata allura din duk da cewa gwamnatin tarayya tana taimakawa tana kawo wato sinadarai din ko allurai din ko na kamancin haka na su tazara aihuwa din amma akwai abubuwa da za a amfani da su wurin gudanar da wannan ayyuka din dole ne sai gwamnatin jihohi sun saki kuɗaɗe da yake cikin karkashin hukumar nan ta primary health care shine za mu zai taimaka gaya sannan kuma zai taimaka mu gudu tare mu tsira tare amma magana ta gaskiya shine tazaran aihuwa yana da matukar muhimmanci muhimmanci ga al'ummarmu yana matukar muhimmanci ga iyalanmu yana kuma matukar muhimmanci ga eh, wato eh, ci gaban ko kuma ci gaban jiya idan mace ta bada tazaran haihuwa za ga cewa ɗan da ta haifa zai zama cewa yana da basira yana da fasaha sannan kuma zai zama cewa ya samu isasshen nono kuma wannan nono din wata baiwa ne na ubangiji wanda Allah ya saka shi a gaban mata a kirjin su kuma yana da sinadarai da dama wanda ba wanda ya sai faɗi yawan alfanu da ke cikin nono dole ne mu ga cewa mun taimaka gaya sosai wurin ba wa 'ya'ya mu ƙanana nonon uwa zalla shi zai taimaka gaya wurin wato ya sa su suna da basira da fasaha da kuma wato tunani mai dumbin yawa sosai idan mata su wanda suka tunanin cewa za su yi ba da tazarar haifuwan nan wanne hanyoyi za su iya fara bi saboda su ba da tazarar haifuwan nan na farko kamar yadda na faɗa a baya idan mace tana da aure dole ne sai ta shawarci mijinta bayan ta shawarci mijinta sannan kuma mijinta ya bata dama su je su asibiti bayan sun je su asibiti su samu ƙwararru ƙwararru suna za su zauna su duba ita yanayin kan matar maya take tukunna na farko sannan kuma su duba su ga cewa wani irin tazaran aihuwa ya kamata a bata bayan wannan akwai kala-kala akwai allura na wata uku akwai kowane wata shida akwai na shekara biyu akwai na shekara uku sannan akwai magani wanda za ta dinga sha kowane rana wanda wannan maganin shine za ta dinga sha shi zai taimaka gaya wurin taimaka mata sosai sannan kuma akwai kororon roba na maza da maza namijin zai dinga amfani da shi domin kada matansa ta samu ciki sannan yanzu haka an kara kawo sabon kororon roba na mata wadda mata sun za su dinga amfani da shi wurin wato idan namiji ya yi jima'i da ita zai zama da cewa ita ba ta samu ciki ba sabila ta saka wannan kororon roba sannan akwai wadda har yanzu bai karɓa a Najeriya wadda maza su ake zuwa ake musu kaman wani aiki a cikin gabansu wadda shi zai taimaka gaya wato zamana cewa da sun kawo ruwan mani daga cikinsu ba zai zamana cewa ya bada wato ɗa ko ya ko na kamancin haka ba amma har yanzu wannan shi bai karɓo ba za ga cewa yanzu misali a jihar gombe ga bangaren mata allura shi fi karɓuwa bisa daga alƙaluma da muke samu wannan yana cewa mata suna yawan yin allurai wanda shi zai taimaka musu na wata uku ko na wata shida ko na kamancin haka sannan kuma sai maza suna amfani da kororon roba wannan wannan kororon roba din shi ma yana taimakawa gaya wurin wato inganta harkar tazarar aihuwa ga su kansu mata din kenan To jama'a ƙarshen shirin namu na wannan makon kenan da fatan an ji daɗin sauraronmu za a saurare mu kuma a mako mai zuwa don jin wata sabuwar shirin a madadin wayanda suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Mark Nuhu da na shirya na gabatar nake cewa sai mun sadu a mako mai zuwa.